A lokacin da yake zantawa da manema labarai bayan wani taro da suka yi a Abuja, shugaban kungiyar kulin Allah na ƙasa Muhammad Bello Khalil ya ce ƙungiyoyin suna ganin kafa wannan ma'aikata zai taimaka wajen daƙile ayyukan ta'addanci da rashin jituwa da ya ƙici ya cinyewa a tsakanin manoma da makiyaya. Wato ita gwamnatin kanta ta ƙasa a kasafinta ma dama mu ta mai da mu an bora. idan aka yi kasafi sai ki ga an wayi gari duka bangaren sayan tractoci da kayayyakin noma daban-daban a nan aka fi kashe kuɗin sai ki ga a cikin kashi ɗari bangaren kiwo ba zai wuce kashi goma ko sha biyar ba kuma shi ma wannan kashi goma ko sha biyar ɗin ba a aiwatar da shi suna ne da ya kawai an tanade shi amma a aiwace babu shi. wannan shi yasa muke gani amma matukar akwai ma'aikata mai zaman kanta wadda za ta kula da harkar kiwo din muna ganin dole kasafin da aka bata din idan an zuba ido ita sabuwar ma'aikatar kanta din sai ta tsaya ta yi abin da ya kamata to sai dai wani bafullata ne kuma mai nazari a al'amuran yau da kullum janar garus gololo ya ce lalle wannan kira ya yi masa daɗi amma akwai wani abin dubawa a lamarin. An yi wannan livestock ɗin yana da kyau sosai zai taimaki fulani za su samu magani shanunsu za su samu wajen da za su yi kiwo za su samu za a yi wannan ranches ɗin wajen da shanunsu za su dinga sha ruwa su yi kiwo kuma a taimaka musu yadda ake taimaka manoma da taki da abun da suke amma waye za a ɗauka daga ciwon na ƙungiyoyin daga wajen su za su fara faɗa. abun da ni na gani kenan amma dai yana da kyau sosai to amma in an yi kresin wannan ministry din to sai dai a ɗauka wani daban ba wanda yake da wata ƙungiya ba sai a ɗauka wani fulani daban wanda ba wannan mimba ba wanda ya karanta veterinary. shi kuwa sanata mai wakiltar jihar borno ta kudu muhammad alin dume ya ce a baya an yi irin wannan ma'aikatar saboda haka shi zai goyi bayan wannan bukata idan an kawo ta majalisar dattawa. Eh, ni kam na goyi bayan wannan gaskiya ai da akwai eh, forestry animal husbandry akwai ministry a kowane jiha musamman ma a arewa kuma gaskiya ina ganin idan an yi haka wannan matsalolin da ake samu na makiyaya da manoma da sauransu ma zai ragu don an san matakai da za a ɗauka mai za a yi kuma su ma kiwon da ake yi yanzu irin na dadadin nan ne to idan an yi wannan ma'aikata na forestry a husbandry and animal resources ni na goyon bayan a yi haka don kuma ya kamata ba wai zai sa a sa musu hankali ba zai kawo ci gaba musamman abin da ya sami makiya da funa forestry da husbandry da ake magana wannan ina goyon bayan sa ɗari bisa ɗari a yi maimakon wayansu su ministry ma da aka kakkafa wanda ba ma'ana in ma za a kashe guda ɗaya ne a kafa guda wannan ɗin wannan ya fi dacewa Ƙungiyoyi irin su Miyatti Allah Kautal Hore da Makban da wasu malaman addini irin su Sheikh Ahmed Gumi sun goyi bayan kira da a samar da hanyoyin magance ƙalubalen makiyaya a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.